ka lokaci ka ƙara dubawa ne ladabi ga ilimi ba ladabi ba ne ga ilimi kawai kowa ya tambaya duk da haka muke yi wajen karatu amma dai ya kamata mu gyara a kawo ba komai wani na tambaya don Allah nawa ne nisabin zakka na bana a irin wannan ya kamata amsa da sauri domin ya sauri ya ba masu haƙƙi haƙƙinsu gaskiya mutane suna cikin wani hali ya kamata duk wanda Allah ya ba iko zai fidda zakka don Allah ya gaggauta musamman idan shi ya sa azumi ne in ma da hali ya ƙara akan zakkan idan rub'ul ushri yake bayarwa ya ƙara zuwa nisful ushri wa in zittumu fallahu akramu za'idi domin gaskiya yanayin da ake ciki yana da wahala mu almajirai wanda mutane sun san da sun kira mu za mu ɗauka mun san wani hali muke ciki irin messages ɗin da muke karɓa a kullum da irin wayoyin da muke karɓa na roƙo sai an gama haɗa ka da duk wani mai girma a wajen ka a ce dubu ashirin ake so ko dubu goma ko dubu to amma yawansu sai ya sa hannun mutum sai ya zama ba abin da za ka iya yi ba abin da za ka iya saboda haka don Allah ‘yan uwa ba lokaci ne na ƙara yawaita abubuwan jin daɗi ba a ƙara yawaita miƙa hannu ga masu buƙata Allah ya taimake mu a nisabin zakka ni gaskiya ban san naira a nawa take ba amma abin da na sani shine zakka gram 84 da 0.5 gram 84 da 0.5 ko ka ce gram 85 na gold gram 85 na gold shine nisabin zakka idan dukiya ya kai gram 85 to yanzu idan gram ka kaddara naira dubu ɗari ne ka kaddara naira dubu ɗari ne to kaga nisabin zakka zama 8.5 million kenan to idan ya sauka akan haka zai sauka gwargwadon dai yanda yake sauka din amma gram 84.5 shine dinari 20 shine dinari 20 dinari 20 kuma shine nisabin zakka ko ka ce gram 85 ina fatan mun fahimta Allah ya ci idan kuma mutum ya sami wannan zai fitar da ɗaya bisa arba'in ɗaya bisa arba'in wannan ya ce menene hukuncin wasan tsarki a sallah hukuncin shi kai isti'aza da shaidan ka ci gaba da sallanka kawai karka karka al'aslul ba ka san kayan alulanka ba ko ya warware ko bai warware ba ko kaza kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yansarif hatta yasma'a sautan hmm. aw yajida rihan a ah, saboda karka bar shedan ya ya bata maka ibada in kana waswasi na warwarewan tsarkinka ka ci gaba da ibadanka har sai ka sami yaƙinin cewa ya warware sannan ka yanke wannan yana magana ne da ya shafe shi a gidansa tsakanin mahaifiyarsa da iyalinsa a cewa akwai rashin jituwa to wannan abin tausayi ne gaskiya hakan ya rika faruwa abin tausayi ne shi kuma jarabawa ne gare shi sai ya iya ƙoƙari ya gaya sulhunta tsakaninsu a kuma kar wannan ya zama dalilin da zai zama mai rashin biyayya ga mahaifiyansa duk yanda zai ya kiyaye mutuncin iyayensa a wajen iyalinsa bai kamata a ce mata tana faɗa da mahaifiyar mutum ba bai kamata ba asali a inda in ba dan wasu iyayen su ma sun zama yan bariki ba ko wasu iyayen ban so da sauri in ce in hukunci ne saboda masail din amma saboda zamanin ne wato wato wasu iyayen da wasu ƴaƴan duk dai ga sunan Allah ya gyara mana amma in ba haka ba wannan abin bai dace da fitra ba a ce uwa tana faɗa da iyali ai ina ma ta ga fuskan da har za ta je faɗa da mahaifiyar mutum ai bai mata so ba ko Allah ya gyara mana malam mutum ne sai wata bazawara ta ce ya je ya kai ma ta dabino a matsayin sadaki sai ya je ya kai shi kadai ya matsayin sadakin ma'ana tana nufin dabino ne sadakinta buhu nawa <laughs> eh to sai a tambaye ta buhu nawa na dabino ko koko dabinan kila mai daraja ne sosai irin su ajuwa din nan ko wanda ya fi shi daraja to shi kuma sai a ce kilogram nawa amma ba haka ba dabino saboda Allah ita ma ai ta ta bata so gaskiya ba sadaki Allah mafi karancin sadaki rubu dina ɗaya bisa hudun dinari ina fatan mun fahimta ɗaya bisa hudun dinari yana daidai da gram ɗaya da ɗan kaɗan yanzu nan muka ce dinari ɗaya a gram hudu ne ko gram hudu ne da ɗan kaɗan dinari ɗaya to tunda ɗaya bisa hudun dinari shine eh, rubu a eh, bisa daki to ka gram ɗaya na na gold shine shine mafi karancin sadaki ke zai zama shine rubu dinar din kenan ko amma idan gold ya tsada da yawa za a yi amfani da dirham za a yi amfani da dirham da sai a koma dirhami uku kamar yadda wasu malamai suka ce da sai ya zama mafi karancin sadaki amma dai saboda Allah dabino ranke ya daɗe haba wanda yake wannan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 subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin